hadarin kwale-kwale yana ci gaba da daukar rayukan 'yan najeriya abin da ke ci gaba da haifar da damuwa ga jama'a an samu hadarin kwale-kwale a garin genga a karamar hukumar mulkin shagari a jihar sokoto wanda ya hallaka mutane goma sha uku malam ibrahim genga mazaunin garin ne ya bayyana yadda lamarin ya faru daga nan genga wani alhaji abakar adda mata can tana can ɗoruwa ta yi haifa farko ga al'ada kasan ana zuwa gida wurin harkar buki to ne suka tashi daga genga an zana suna lata on ba sai suka je wuraren tahe biyu suka kama hanya suka ce can za su je wurin ruwa su tsallaka ruwa hai su je garin wurin aski irin askin nan da ake yi na al'ada tamu su goma sha takwas suka shiga jirgi su tsallaka do ana taya da su cikin ruwa an kai can bakin ganga inda za a abun nan sai jirgin kawai juya kawai sai kife da su kuma majority mutanen family din gidan ne family din gidan da an kai hot duka dai mutanen da na rasu mutum goma sha uku na rasu mata aure guda takwas yara ƙanani kuma guda biyar. Malam Abubakar yana cikin zuriyar da suka rasa yan uwa a cikin wannan ibtila'in. To wallahi sai dai hakuri gaskiya. Ne daga ganin nan matata tana ciki, ƙaunata ta guda biyu suna ciki da 'ya'yan sannan mata ƙanina suna ciki. da mu ba ba zan zama Allah kuma tuni dai aka yi jana'izar mutanen goma sha uku kuma jama'a na ci gaba da ta'aziyya ga iyalan gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shi ma ya yi ta'aziyya ga iyalan mun san cewa abu ne wanda ke da wahala a hana mutane irin wannan to abin gwamnati za ta dole ne ta inganta wannan safara din ta hanyar samo ingantattun jiragen ruwa da kuma waɗannan life jackets ɗin za su taimaka ko da aka yi mun san alamar jirgin ga Allah yake daga Allah ya ke zuwa Allah ya sanya Allah ya ba bada hakuri kuma Allah ya ƙara kare mu shi ma tsohon gwamnan jihar sokoto kuma shugaban kwamitin tsaro a majalisar dattawa sanata aliyu magatakar da mako na cikin ɗaruruwan jama'a da suka yi ta'aziyya ga iyalan bisa lura da yadda hadarin kwale-kwale ke laƙume rayukan jama'a masana sun jima suna bayar da shawarwari ga gwamnatoci akan yadda za a iya shawo kan wannan matsalar farfesa bello daudon bada ya bayar da shawara kamar haka jirage shi kasance akwai jirage waɗanda hukuma ta yi tanadi da za su iya tsallakar da mutane dole hukuma ta tabbatar da lafiyarsu a tabbatar da cewa ba a yi musu lodi fiye da abin da suke iyawa ba sannan kuma a tabbatar da lafiyar cikin ruwan ita kanta wata irin waɗannan abubuwa sakacin hakikani yana yawa tamkar rayuwar mutane ba ta da wani muhimmanci mafi yawa abin da ke faruwa jirage ana musu lodi fiye da abin da suke iyawa kuma sun tsuwa kuma babu masu sa idanu ta hanyar hukuma wanda ya ba daidai ba a hukunta shi babu ko kuma jirgin da bai cancanta ba a jaye shi duk irin wannan babu shi in ba haka an kai ba mun ci gaba da samu waɗanga abubuwa kenan Wataƙila idan aka mayar da hankali ga waɗannan shawarwarin a samu sauƙin irin waɗannan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya